Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalo da kuma Niyya muryar Arewa. Zama ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kowane rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 28 ga watan Satumba. Game da batun zuwa kasashen waje janyo masu saka jari a Najeriya, shin ina ko ana ganin abun a kar? Kowane rana za a ce tura investor za su zo Najeriya. Ina kika taba kika ga wani investor? To, ko me yasa masu yawon buɗe ido suka rage zuwa shahararren gandun dajin nan na gashaka? waye zai so Is wai shakatawa shakatawa kuma na harbe harbe ai ba shakatawa ba kuma dole mutum ya gudu ma shi kuma kamar kowace ranar laraba muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya muna kuma tafa da sharhin jaridun najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan aiko amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya. assalamu alaikum jama'a tsohon shugaban isra'ila kuma tsohon firaministan shimon peres wanda aka cewa ya share tsawon duk shekarun kafa isra'ila yana bauta mata ya rasu yana da shekaru 93 a duniya peres wanda ya huskanci kasawar jikinsa kamar makonni biyu da suka wuce ya rasu ne a yau laraba a wani asibiti da ke hashoma kusan duk wani babban mukamin siyasar da ake rikewa a ƙasar tashi kama daga prime minister ministan tsaro ministan harkokin waje da kuma shugaban ƙasa duk perez ya rika su haka kuma a duk tarihin isra'ila shine fi kowa daɗewa zama ɗan majalisar dokokin ƙasar mukamin da ya rike na tsawon shekaru 48 kuma abin mamaki perez ba ma ɗan ƙasar isra'ila na asali ba ne a ƙasar belarus ne aka haife shi ya koma isra'ila da zama yana ɗan yaro shekaru goma sha ɗaya kacal da haihuwa lokacin da isra'ila ma tana ƙarƙashin mulkin mallakan birtaniya masu aikin ceto a masar a jiya talata sun tsamo garowakin bakin haure da dama da suka nitse a cikin ruwan masunta wato jirgin ruwan masunta a gabar teku mediterranean wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu sama da 200 a hadarin jirgin ruwan da ya faru ran 21 ga watan nan na satumba waɗanda suka wato suka tsira sun ce kamar mutane 450 zuwa 600 cikinsu har da mata da yara ƙanana da dama aka cusa a cikin jirgin ruwan da ya nitse a garin rosetta mai tashar jirgin ruwa aka tasar ma tariyar turai wato dai nahiyar turai hukumomin sojin ƙasar misira sun ce galibin waɗanda abun ya shafa 'yan asalin ƙasar masar ne daga yankin nile delta kuma mafi yawansu matasa ne da suke ƙoƙarin ƙyaratawa zuwa turai don inganta rayuwarsu amma kuma wasu rahotanni na cewa akwai 'yan ƙasashen afirka da dama da kuma wasu daga ƙasar syria 'yan sandan masar sun faɗa a ranar litini cewa an tsare mutumin da ya mallaki jirgin ruwan wanda zai iya fuskantar shari'ar laifin yin wato tsumogan mutane da kuma kisan kai hukumar gandun wato hukumar 'yan gudun hijira ta duniya ta ce bakin haure dubu uku da ɗari biyar ne suka mutu ko kuma suka bata a wannan shekara yayin da suke ƙoƙarin etara tekuma da hukumar ta ce adadin ya nuna cewa mutanen da suka mutu bana sun fi na bara da misalin 600 ana sauraron wa'annan labarin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc a wannan babban hukuncin da ba taɓa yanke irinsa ba kotun ƙasa da ƙasa jiya talata ta yanke ma wani mutum mai tsaurin ra'ayin musulunci hukunci bayan da ta same shi da laifin nakasa wasu kayan tarihi masu muhimmanci a ƙasar mali wannan ne karo na farko da kotu da mazauninta yake hague ta yanke irin wannan hukuncin laifin barna a matsayin laifin yaƙi kuma ta yankewa ahmad alfaki al-mahadi hukuncin ɗaurin shekaru tara a gidan yari laifin da almahadi ya aikata ya isa a masa hukunci na shekaru talatin to amma kotun ta yi la'akari da amsa laifinsa da kuma nuna nadamansa akan abin da ya yi kuma ya gargaɗi sauran musulmi kada kowa ya sake maimaita irin wannan ɗanyen aikin an ɗora masa laifin jagorancin lalata tsoffin masallatayya da aka gina tun shekaru ɗaruruwa ta hanyar amfani da gatari da kuma injinan motocin buldoza a birnin timbuktu mai cike da tarihi yayin da kungiyar tsagirin islama suka kwace yankin arewacin mali a shekarar 2012 mazauna birnin na timbuktu da suka shaida rusa wannan wuri na ibadar sun barke da shewa a lokacin da suka ji hukuncin da aka yanke mishi wani jagoran 'yan yawon buɗe ido wanda ya shaida wa ainihin kamfanin dillancin labarai na faransa cewa ko shakka babu an yi wa kakanninsu adalci da wannan hukunci da aka yanke wa mahadi kungiyar bangaren cobra ta jama'iyyar ssdm ta sudan ta kudu da ke karkashin shugabancin david yau yau ta sha alwashin za ta sake kaddamar da yaƙi kan gwamnatin shugaban ƙasar salva saboda gazawa wajen cika alkawarin da ya ɗauka na yin aiki da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a shekarar dubi da sha hudu. to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a birnin Jos kwatar jihar Filato a Najeriya inda wasu masu masana'antu suka yi wani taro na nuna bacin ransu kan wasu manufofin gwamnati da suka ce na nakasa su zainab babaji gare ki eh, A wani taron manema labarai ƙarƙashin shugabancin tsohon mataimakin shugaban kwamitin kuɗi na majalisar wakilai Leo Dilkon ya ce Najeriya tana da masana'antu da kayayyakin da za ta sarrafa da ke da inganci fiye da waɗanda ake shigowa da su daga ƙasashen waje. Amma wasu jami'an gwamnati suna sa kafar angulu wa ƙoƙarin gwamnatin tarayya na farfado da shirin dogaro da kai. Leo Dilkon wanda shi ke da kamfanin Hamtul Press da ke da injinan buga takardu, yin jakunkuna, kyankyasan kaji da sauran amfanin gona ya ce matakan da wasu jami'an gwamnati ke gindayawa suke hana ci gaban masana'antu a najeriya ina zaune sai na ji cewa za a yi kamfanin dankali miliyon ɗari ɗaya da ashirin a manchok na ɗaya manchok ba ƙasa ce wanda suke dankalin turawa ba wanda a jihar kaduna an wayi gari ba a taimakon manoma dola ne kawai ake sayarwa kowane rana za a ce turawa investor za su zo Najeriya. ina kika taba kika ga wani investor gani da sabobin injuna na yin buhu amma ba mu da kayan aiki ana nan ana cewa za a bawa mutane aiki aiki yau kin zo kin gani muna yin buhuna muna gona muna da lemu ba abin da ban da shi ku masu masana'antu wace matsala kuke fuskanta to ba mu samun kuɗi ba goyon baya sai dai ko muna ji a rediyo za a ce miki akwai kuɗin gona za a ce miki akwai kuɗin wannan amma gaskiyan shi shine ba a ba mu kuɗin nan To idan aka ce ka ba da shawara, wace shawara za ka bayar? Shawaran da zan bayar na farko shine wannan Procurement Act dole a aje ta ganga. Akwai raw material din a nan kasan, amma gaba daya indiyoyin nan kaiwa suke ya turai. Sai kuma a ɗauki dala a ba wa 'yansu su da arha su je su saya su dawo su sake sayar mana da tsada. Wasu masu aiki a masana'antun da suka halarci taron sun shaida mun cewa rashin kayayyakin aiki ya hana su gudanar da aikinsu wanda a cewar su ya janyo dimbin matasa gararan ba a titunan Najeriya. Sunana Bello Ibrahim, ni fito daga Kano State. Da gwamnati za ta dan ba da hannu da zai iya ɗiban ma'aikata. inga ta nan ko ta nan barin an ci gaba kuma an rage zaman banza. Musa Isa, ni mutumin Gombe ne. To muna son gwamnati su an gata mana ta wurin ruwan material. mu daya eh kayan aiki sunana Abdullahi Nuhu daga jihar Kano gaskiya muna roƙon gwamnati da ta inganta masana'antunta na gida Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria to a gaishe ki kafin mu ci gaba bari a ɗan girgije da wannan Usman malan giwa mai ban tsoro dan usman widi dan tijani wanne wancan mutum yi shata to har yanzu dai kan wannan batu na masana'antu hukumomi a jihohin taraba da adamawa na kokawa kan yadda tashe-tashen hankula ke hana su samun kudaden shiga a fannin yawon bude ido ibrahim abdulaziz gare ka Yayin da wasu kasashen duniya ke nazarin nasarorin da suka cimma ta wurin bunƙasa tattalinsu ta hanyar haɓaka da kuma inganta wuraren yawon shakatawa, jihohin Adama da Taraba na arewa maso gabashin Najeriya da ke alfahari da wuraren yawon shakatawa na gandun dajin Gashakagunti wanda ya fi faɗi a duk nahiyar Afirka da kuma daular sukur na ƙaramar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa mai daɗaɗɗiyar tarihi wadda asusun UNESCO na Majalisar Ɗinkin Duniya ya keɓe a taronsa da ya yi a ƙasar Morocco a shekara ta 1999 na kokawa da koma baya sakamakon rashin tsaro da kuma tashe-tashen hankula da Boko Haram suka jefa yankin a ciki. Gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku ya yi mini bayanin matsaloli da yawon shakatawa ke fuskanta. Muna so a yi irin model da ana yi a Kenya a nan. Na so mu fara tara akwai cikas. Akwai arm robbery sosai a wannan Ga munyu festival festival a ibi wanda international festival har mun samu taimako mtn da wadansu har sun ba mu taimako muna son mu yi festival wannan shekaran amma mun kasa yi don lokacin ana yaki a ibi waye zai so izo wai shakatawa shakatawa kuma ana harbe harbe ai ba shakatawa ba kuma dole mutum ya gudu ma ran shi a jiyar adama ta kuwa wata gidauniya mai zaman kanta wato kinjir foundation da ke hankorar haɓaka yawon shakatawa a daular sukur wadda ciroman sukur sale kinjir Jinjir ke jagoranta ya bayyana mini cewa yau shekaru uku kenan da masu yawon shakatawa masu nazarin tarihi da kuma ɗalibai suka ɗauke kafa daga yankin. Yawon bude ido ta zama yanzu hanyar musamman na samun kuɗin shiga a ƙasashe inda aka yi developing ɗinta kamar su Kenya da sauran kasashen har su gana ma. Ko da suke kafin insurgency ita state tana developing wani resort wanda ake kiranta Skurwanda World amma da aka shiga wannan insurgency ba ai wanda ya rage nan sun rage su down gaba ɗaya. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya. To a gaida Sanusi Adamu ba Ibrahim Abdulaziz ba kamar yadda na faɗa. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. a shirinmu da ya gabata mun ji wani ɗan uwan malam yakubu abdullahi wanda aka fi sani da sunan yakubu wowo dan majalisar dokokin jihar bauchi yana mana bayanin matsayinsu game da zarge-zargen da malama firdausi matar wani ɗan uwansu mai suna ado da ya rasu ta yi shi wannan ɗan uwa na yakubu wowo sunansa muhammad abdullahi a makon na jiya mun tsaya kan tambayar da aka masa game da rasuwar ɗaya daga cikin 'ya'ya guda biyu da firdausi ta yi zargin cewar yakubu wani ya zo ya kwace mata su a bayan rasuwar mijinta ado babban abin da firdausi ta ce ya dame ta game da mutuwar wannan ɗiyata ta nana shine cewar haka siddan babu ciwo aka ce ta mutu kuma ba a ma sanar da ita ba to dukanmu nan musulmai ne kuma an ce kowane rai zai ɗanɗana mutuwa Allah yanzu kamar shi marigayi ado da ya rasu ai muna son sa kuma kanin ma ni kamar ni kanina ne can can baya ma in ka duba shekaru na da nashi amma Allah ya dauke shi kuma muna son shi amma Allah ya dauke shi haka ya faru da nana ina jin gidan rediyo a america boa ya kira ne ya ce Allah ya mana na rasuwa shi yakubu mhm. na ce eh, eh, eh. ya ce allah ya mana ana zuwa. Mm, to dama suna hannunsa ne eh suna hannunsa yawa kuma yaran nan da aka yi shi hannu aka ba da shi a hannunsu ba wai yakubu ne da zama muka yi a matsayinmu na duk zuriya mm-hmm. aka ce ya rike su saboda me kasan dalili saboda a doshi yake bin sa shakuwansu kusan kasan za ka haifi 'ya'ya mm. wannan yana gaba da wannan amma za ga wani kamar ana ce 'yan biyu mm. saboda shakonsu so sai muka ga shakonsu saboda ya damu da rasuwa wanda sai muka ce to watakila yaran suna sa zai dan samu sosoci a zuciyansa na rashin dan uwansa da ya yi shine muka ce rike su to ita rasuwa yarinya ta rasu muka ni din nan ni ne duk a zuriyarmu nake da namban wayar ita fiddausu rasuwan nan eh. <clears throat> komi an sani da sanadi eh. shine ah, rashin lafiya ne ko kuma dai kawai a ah, lokaci ne ya zo kawai ta rasu eto eh allah ne ya yi ikonsa ta rasu kuma bayan kafin ma a ji a zana da yarinya akwai likita da muka kirawo shi ya zo ya duba ta bayan ya asibiti nan ta rasu a gida ne da safe ta kwanta ne da safe a za a tashe su ta makaranta aka samu allah ya mata rasuwa to muka ce bari likita ya zo ya duba ta ya zo ya duba ya tabbatar mana ya tabbatar cewa ta rasu shikenan sai muka ce to ni din nan na tashi ɗanmu su biyu bayan na nemi wayan fiddausu na nema na nema ban same ta waya ba mm. Kun kira wa likita eh. kuna da wani tababa ne akan rasuwanta ya sa kuka kira likita ya zo ya tantance a'a ya muna da ta ya kawo likita mm. saboda mu tabbatar ka gane cewa ya ta rasu ne ko bata rasu ba ya tabbatar mana tabbaci muke so a matsayin mu na musulmi ka ayin a cikin aka ce mutu ya rasu a ya rasu ne eh, abin da nake nufi eh. a yarinyar nan da ta rasu ne a gida eh. yawwa kuma babu wani rashin lafiya yawwa to me kawo likita inda ba kuna da tababa ba ne tabbatar muku da cewar yadda ta rasu menene kashe ta you kamar yadda dai zamani kenan ya gwada ai ba wani duk wani musulmi ka ai dole imani da mutuwa eh to shine muka mun yi imani da mutuwa kuma haka ne ya faru mm, to ta ce bayan yarinya ta rasu mm. ba ku gaya mata ba wani ne a shi yaron kamar mai gidanta eh. shi ne buko mata yana ce to wance sai fa hakuri eh. na na Allah ya riga ya karba abunsa mu dinga jin tsoron Allah in za mu yi magana yawwa saboda duk abin da mutum ya faɗa da bakinsa ranar gobe kamar yadda kake rekodin wannan haka ake rekodin duk abubuwan da muke yi ranar gobe kowa zai faɗi abin da ya faɗa kuma allah zai mashi hukunci ka ce kun kirawo likita domin ya tantance musabbabin rasuwan wannan yarinya nana menene rahoton da shi likitan na ya bayar a to likita dai ya rubuta cewa ta rasu ne natural death watan allah ne ya kawo karan kwananta ta zo karshen iyaka kuma kaman kai ma ina gayyatan ka ka zo ga ita ɗayan tana nan da ake cewa an yi mai duk da ka shirya zan ɗauko ma ita ita ƙanwantan zara uka ganta shi wannan likita aboci yake kuma eh, na ne mai zaman kansa ne ko kuma ma'aikacin gwamnati da ma waye sunansa e consultant ne a teaching hospital professor sani malami ne shi ne likitan da ya ba da wannan ya satisfying cewa allah ya mata rasuwa kuma rasuwa ne wanda kaya ta zo ga gaci kwananta ya kare ya eh. ba ciwo ba komai haka allah ya ƙari kwananta kwana ya ƙare ka san kwana ya ƙare ba makawa sai an je ni din nan sai da na neme ta a waya na neme ta a waya ban same ta ba sai na tada mutane biyu na ce ku je gidansu su gaya mata cewa ga abin da ya faru za a yi zana idan yarinyar nan karfe takwas da rabi ta zo muka jira har tara saura ba ta zo ba aka yi zanai da yarinya muka tafi makabarta to a lokacin akwai 'yan uwanta da suka zo wajen akwai wani kananta na jibu da garba 'yan uwanta ne da yar uwanta da ta zo da kaningi ita ma ta ce ta samu labari ne ta zo da kaningi kenan ta sa uwar ta gaya mata uwar Bridaus kenan ta gaya mata rasuwa shine ta zo to amma kaga da yake mutane ba sa tsoron Allah ba san ko za su abin da suka faɗa ranar gobe kiyama kowa zai faɗa zai bi bayani ba suka zo suka ce ba a gaya musu ba to wannan kenan bayan wannan da muka dawo daga makabarta akwai 'yan uwan uwan ɗaya ma yanzu kwamishina ne a gwamnatin wannan gwamnatin da muke ciki na bauchi state kwamishina ne sun zo da 'yan uwanta guda biyu suka ce ita ta gaya musu uwar fidausu sun zo su ta'aziyya bayan mun dawo daga makabarta to amma kaga sun zo sun ce ba a gaya musu ba shine abin ya ban mamaki wannan karya suke to uh, bayan rasuwanta da janaza sun je sun kai wannan batu wajen hukuma mm. jami'an tsaro inda yake har aka ci yanku ko ka tafi can makabarta mm. domin a gwada inda aka bi ya da ƙashe ma kuka gagara nuna kabarinta da ma sunan da yake aka rubuta a rajista bai daidai ba ma <laughs> wannan shine abun mamaki ne abun mamaki ko shine a yaran nan guda biyu wannan ana ce mata nana wannan zara da aka je makabarta ai ina tsammanin kai da kanka na kawo ma bidiyo da aka ɗauka saboda irin wani yaran a makabarta inda aka sata a makabarta kuma da suke maganan wa'aji a nuna makabarta ko an sa suna a kabari a da a nan bauchi da ni da kai dukanmu muna bauchi in aka yi rasuwa kwana ɗaya biyu uku an ce ka je ka nuna makabarta in ba shaida aka yi ba baka isa ka nuna ba me yasa saboda lokacin ba a ma rubuta suna to wannan da aka je an je an samu makabartan eh, eh, da kabarin yarinya yara kannanmu da suka je lokacin da suka tafi kasan hanyar su ana tura kamar 'yan gaba su je su a gyara makabarta da me su ɗauki awo lokacin da ake rubuta suna su suka je suka ce nana a suka ce zara'u kawai suka faɗi wannan suna shi kenan to amma ba wani ga makabartar yarinya an je din da aka samu an samu sunan da kuma makabartar da adireshi a ina ne dan juma goje hmm. eh kaga ba za a yi karya ba kenan yarinya dan juma goje ta rasu kuma daga wajen da aka zo hmm. ka gani to amma da yake mutane ba sa tsoron Allah hmm. shine za je su ta faɗan abu wanda ba haka yake ba abin abin mamaki wallahi a kasance da mu a shiri na gaba domin jin karashin wannan bangare na wannan batu wanda za mu ci gaba da bibiyar sa har sai zuwa lokacin da kotu za ta kawo ga karshen wannan magana ibrahim alfa ahmed ne a washington dc ke cewar mu lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga sharhin jaridun najeriya Da jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da labarinta da ke nuna yadda wata kotu da ke zamanta a Kano ta bayar da umarnin cire sunayen kwankwasiya daga duk wani gini ko kuma kaddara mallakar gwamnatin jihar Kano. Jaridar ta ambatu mai shari'a wada yana cewa sanya sunan kwankwasiyar a jikin kaddarorin gwamnatin jihar Kano ya saba wa doka. a gefe guda kuma jaridar ta daily trust ta ambatu tsohon gwamnan jihar jigawa kuma jigo a cikin jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya yana ɗorawa shugaban najeriya muhammadu buhari alhakin kuncin rayuwa da 'yan najeriya ke fama da shi a halin yanzu a can cikin jaridar leadership kuwa ta ambato tsohon shugaban najeriya ne general abdulsalamu abubakar yana wanki gwamnan jihar adamawa bindo jibrila akan wani labarin da aka watsa a kafofin labarai da ke nuna cewa gwamnan yana amfani da motoci masu sulki da harsasai ba su fasawa. A can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta ambatu tsohon ministan mai na farko a Najeriya Dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tama Sule. Yana cewa bai mallaki rijiyar mai ba a lokacin da ya rike ministan man fetur ba a Najeriya. A nata gefen jaridar Blueprint ta yi wani dogon sharhi ne akan dalilin da ya sa gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha kwatsam ya ɗauki matakin tsige kwamishinoni da wasu masu taimaka masa da ma shugabannin ƙananan hukumomin jihar ta Imo. Babban labarin jaridar People's Daily kuwa ta ambato ƙungiyar tuntuɓa na arewacin Najeriya ne tare da ƙungiyar kwadagon najeriyar na yin watsi da shawarar nan na sayar da ƙaddarorin gwamnatin Najeriya. mustapha nasiru batsari murya amurka daga makka saudi arabia to yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraronmu suka aiko mana Assalamu alaikum murar Amurka sunana abun didi bunza Yana kira ga 'yan majalisun Najeriya ya kamata su samu kansu hankali bai kai wajen maganar da abdulmumin jibrin ya yi ba abdulmumin jibrin ya faɗi gaskiya idan ba su da hannu cikin badakalar rusa ƙasa ga da badakala ta kuɗaɗe a ya za a yi hito ya ya san sirrin majalisa ya san abin da an majalisa saboda haka su yi taka tsantsan. assalamu alaikum mai magana hudu muhammad bello daga karamar hukumar banga jihar taraba shugaban bisa adalci na jihar taraba hakikanin gaskiya ina mai jan hankalin yan majalisar tattaɗen najeriya da wakilai kuma ya sanatoci to kamata yi da bibi lamarin al'ummu sun da idon tafiya ba wai don ya faɗi wannan abun da yake faruwa a majalisar tarayyar najeriya sai a ce ya dan mai ko kuma a ya mutuncin majalisa a'a ba ana kokarin yi ma lamarin da ainihin wankan tsafta a tsarkake lamari gaba daya na Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gambo Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fatas. a yau ina so na mika sakona na jajin to sai a haƙura yanzu kuma ga baba ya kuma ƙeri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice tsohon shugaban isra'ila kuma tsohon firaminista shimon peres wanda ake cewa ya share tsawon duk shekarun kafa isra'ila yana mata bauta ya rasu yana da shekaru 93 a duniya perez wanda ya huskanci kasawar jikinsa kamar makonni biyu da suka wuce ya rasu yau laraba a wani asibiti da ke hashoma kusan duk wani babban mukamin siyasa da ke da ake rikewa a kasar tashi kama daga prime minister ministan tsaro da ministan harkokin waje da shugaban kasa duk perez ya rike su masu aikin ceto ceto a egypt a jiya talata sun tsamo gawarwakin bakin haure da dama wanda suka nitse a cikin jirgin ruwan masunta a gabar tekun mediterranean To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Baba kuma Makeri da ya taya ni da kuma wanda ya ba da umarni CD da injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Holtz ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.